Assalamu alaikum mai saurare barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka wato Mira Hausa na Bears. Kamar dai yadda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na Dr. Muhuris. A shirin da ya gabata mun tsaya babi na tara wajen da. Ina da yaƙinin akwai wani ɓoyayyen al'amari. Sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin babi na goma. Bismillahirrahmanirrahim. Nana sun koyar da kanta kasa ta yayin da hawaye suka wanke fuskarta. Ita kanta ta soma zargin dangantakarta da ahalin gidansu. Sakina ta rungumo ta jikinta tare da faɗin. Ki daina kuka nana, Allah yana tare da ke. Ki dage da addu'a, insha Allahu zan yi ƙoƙari wurin ganin baki aure awwal wizi ba. Taya anti Sakina ta faɗa tana raba jikinta da nata. Ki bar komai a hannuna, ki kwantar da hankalinki don Allah. kin san ba lafiya ce da ke ba kanta ta jinjina tana share hawayenta zuciyarta cike da ɗimbin ƙaunar sakina akwatuna dozin uku ne jere gaban mu hadisa gaba ɗaya shaƙi suke da kaya tsadattu na gani na faɗa ƙawayenta da ke kewaye da ita sun ƙara koɗa ta da yaba bajintar da ta yi tana jin kanta a sama tamkar ta fi kowa Ƙawayenta da su take shirye-shiryen gamai a ganinta su ne tsararta da za su fitar da ita kunya. Babu danginta ko ɗaya da take shawara da shi. Ta fi ƙarfinsu ba ta so su ja mata raini. Hajiya Rabu ta ce daga gobe za a fara shaida auren yaron Hajjaji Hadiza ya tashi. Hajiya Nuratu ta ce ƙwarai da gaske wannan kaya dole garin Kano ya ɗauka. Momo Hadiza murmushi ta mai cike da kasaita suna ci gaba da koda ta da yaba batintar da ta yi na hada lefe. Dr. Muhris kaya ko kala ɗaya bai sani ba na lefensa. Momo Hadiza bata ta taba kiransa ta sanar da shi duk wani abu da ya danganci lefen ba. Har ta kammala a ganinta ba huruminsa ba ne, zaɓinta shi ne daidai, ita ta fi sanin abin da ya dace. ina kike ki fito malam na kira cewar gwaggo asabe daga bakin kofa tana daga labule nana da ke zaune tana ninke kayanta da ta wanke ta ce to tana miƙewa zuciyarta na dokawa ta nufi falonsa sanin kiransa baya taɓa zama alkhairi gare ta a falon ta same sa rabuna gefensa suna hira cikin raha Safarin ita da tarsa wannan damar Tun tashinta bata taɓa ganin dariyarsa ba tsakaninsa da ita zagi duka da hantara. Ƙasan kafet ta zauna kanta sunkuya ƙasa. Ya numfasa ya ce, Yauwa sanin ki ne rabu ta daɗe da tsayar da maji don gidan mutunci. Saɓanin ke da kika saka shiririta da gantala a gaba. To Allah ya yi kin yi sa'a kin samu wanda ya nuna yana so. Don haka ba na so a ɗauki lokaci ko a gobe ya ce a ɗaura aure za a yi a kai masa ke. don ko ta ba za ta yi ciwon kai ba. Furicin mahaifinta ba ƙaramin taɓa zuciyar ta yi ba, ba rashin kayan ɗaki ya dame ta ba sai jin cewa shi ma ya amince da aurenta da Auwal wizi. Ba ta tsammaci amincewarsa haka a zaton ta zai amince ne saboda ya yi zubairu. Sai dai kash ta yi kuskure a yau ta ƙara shaida ƙiyayyar mahaifinta. ‘Yarsa ta cikinsa zai ɗauka ya ba mashayin giya. manemin mata ga sata da kwace an sha kama shi da yin fyaɗe. Ɗaci da zafi ne suka ziyarci zuciyarta hawayenta sun kafe sai na zuci. Don haka ki fara shirin barin gidan nan. Allah ya kawo min hanyar rabuwa da ke cikin sauƙi. Abu na ƙarshe idan kika yi wani shiƙi yancin ya sake ki ba gidan nan ba. Ta shige bani wuri ya ƙarasa cikin ɗaga murya. jiki a matakar sanyaye ta miƙe yayin da kanta ke tsananin tsara mata tafiya take ba tare da ta san ina take jefa kafafuwanta ba har ta kawo ɗakinta kan katifa ta faɗa tare da fashewa da kuka mai tsima zuciya sai a lokacin ta samu damar fitar da ƙwallonta da ya tsaya mata a zuciya washe gari aka kai laifin sakina mumihin da kanta ta girgiza da yawan akwatunan da tsadar kayan da aka zuba ta ƙara shaida ba ƙaramin shiri hajiya hadiza ta yi wa bikin ba zuciyarta falfarin ciki yarta za ta shiga gidan daula social media gaba ɗaya ranar maganar lefan ake ana turawa groups kowa na tofa albarkacin bakinsa northern hibiscus ma sai da ta saka wani na allah ya sanya alkhairi wasu na tsinewa bid'ar ta yi yawa sati biyu kaɗai ya rage a soma biki Nana ta ƙara jinjina dukiya irin ta Hajiya Hadiza. Atika sai ƙara zuzuta lefen take tun tana tanka ta har ta yi shiru. Damuwar da ke cin ta kaɗai ta ishe ta. Dr. Muhris a asibiti yake jin an kai lefensa wurin mutane masu taya shi murna da Allah sanya alkhairi. Yakan jima bai hau social media ba, shi yasa bai san wainar da ake toyawa ba. Bai yi mamakin jin an kai lefensa ba, duba da nema masa aure momi ba da sanar da shi ba. Aikinsa ya ci gaba da yi ba tare da wata damuwa ba. Haka za mu zuba ido muna kallon Hadiza tana yadda ta ga dama, yanzu fi sabilillahi. A ce auren muhuri sai dai mu ji a gari, cewar Baba Sanusi. Baba Suraje ya ce, Sanusi kenan, to ya za mu yi da ita, halayyar Hadiza a kullum ƙara bani mamaki take. yadda ta ƙi jininta da ahalinta. Ladi da ke gefe ta ce, Ni fa Hafsatu ce ke nuna min a waya, a ce an kai laife ba tare da sanin mu ba, wanda mu ya kamata a ji daga gare mu. Baba Sunusi ya ce, A gaskiya zan je na same ta na mata magana, ba za mu bar zumuncinmu ya taɓarɓare ba. Hakan shi ne daidai, cewar Ladi. Baba Siraju girgiza kai kawai yayi don kusan ya fi so sanin ya fi su sanin halayyar Hadiza. Shi ke yawan kai mata ziyara, ya san ko Baba Sanusi ya je ba saurararsa za ta yi ba. Mutanen gidansu na zaune tsakar gida ana hira wacce rabin ta gulma da tsegumi ne. Yaro ya yi sallama ya shigo. Wai an ce ana kiran Nana inji Awwal Wiz. Je ka ce tana zuwa cewar Goggo Asabe tana dariyar mugunta. in na hajara ta ce an dai ci sa'a an samu mai kwasarta aini na ga ƙoƙarinsa cewar ya jin jimmai kai leƙa ka ce mata ta fito gugu asabe ta umarci nura ki zo in ji awwal waziri yana faɗar haka ya juya bai jira amsar ta ba sanar rashin zuwan nata matsalar da zai haifar ya sa ta saka hijabinta ta fito zuciyarta cunkushe da bakin ciki mutanen gidansu suka bi bayanta da dariya a sauran gidansa ta same ta, ya taso zai rungume ta ta yi saurin ja baya ya dai na san fage yar hannu ce kanta ta kawar gefe warin sigarin da ke fita daga bakinsa ya soma hawa mata kai kina tsoro ne wai wani ya fito ya ganmu? ya faɗa yana ƙara matsota ta yi ƙara tana ja da baya ta ce don Allah ka faɗi abin da ya kawo ka na koma ciki na bar aiki dariya yi irin ta 'yan caji ya ce zuwa na yi na ganki maɗan zanta ya ƙarasa yana wawwurga hannu jingina ta yi jikin bango tare da harɗa hannayenta a ƙirji gaskiya ke kyakkyawa ce nana ba ƙaramar sa'a na yi ba murmushin dole ta yi dabara ta faɗo mata ta saurin dafa kai ta ce wash menene na ke ciwo sannu ta koma cikin gida kai ta daga masa ta shige cikin gida ta sauke ajiyar zuciya tana ji tamkar ta fito daga kurkuku baba sunusi zaman kusan awa ɗaya ya ɗauka a falon saukar baƙi wanda ba su kai matsayin zaman wancan ba agogo ya kalla a karo na ba adadi ya so magajiya da jiran fitowar momo hadiza tana sane da zuwan nasa ta ki fitowa ta yi hakan ne ko ya gaji ya tafi Sun fata son damuwa daga dangin nata wanda baba sunusi yayinta ne uwa ɗaya uba ɗaya shi ne babba a gidansu a rufa ta aika ta duba mata idan yana nan ko ya tafi Jin cewa bai tafi ba ta ja tsaki da faɗin sarkin anaci ni wallahi damuwa ce ba na so. Daurin ɗan kwalinta ta gyara ta fito fuska tamke babu fara'a ta shiga falon. Baba Sunusi ya ce, Sannu Hadiza, tunda ba zan samu arzikin gaisuwa ba. Kallon da ta jefa masa ya nuna ya ma raina mata hankali. Marmashin takaici ya ce, yanzu fi sabilillahi kina ganin yadda zumuncin muke tafiya da ke daidai ne kusan shekara biyu baki leko yan uwanki ba kin yanke duk wata alaka da ba tare da laifin komai ba to ai ko laifi muka yi miki bai kamata ki yi haka ba uwa ɗaya uba ɗaya ya wuce wasa yanzu auren muhuris ma sai dai mace a gari Baki ta taɓe ta ce, hidimomi ne suka yi yawa, ni kaina ba na samun wani lokaci. Kuma ai ba ku ga ɗaura auren ban sanar da ku ba, ina da niyyar turo muku invitation ga garaje kuka yi. Kansa ya girgiza cike da takaici ya ce, invitation za ki turo ma ba ki nemi mu a yi shirye-shiryen ba. Kallon ka zo da yare nan hankali ta jefa masa. Na san ba mu da arzikin da za mu baki, amma dangi ma yana da daɗi. Kuma naka sai naka, naka san da haka yaya sunusi, kuma auren nan ai akwai sauran sati biyu. Ni dai ina tunasar da ke, duk wanda ya yanke zumunci Allah zai yanke su daga rahamarsa. Haba yaya sunusi, ya kana min fatan yankewar rahamar Ubangiji. Insha Allahu kullum cikin tamaki in dai rahama ce. ganin idan ya biye mata za su iya rabuwar ba daɗi ya miƙe da faɗin Allah ya kyauta ni zan koma a gaida gida ta faɗa tana bin bayansa da harara yana fita ta jatsage ta ce ka zo kana cika mutane kunne da surutu na saka ku al'amura na ku ja min abin kunya da wannan koɗaɗɗiyar shaddar zaka zaka je nema masa aure ta ƙarashe tana yatsa na fuska Kwana biyu bata saka yaya Kamal a ido ba, hakan ba ƙaramin daɗi ya mata ba. A zaton zatanta kalamanta ne suka raza nasa, suka sa ya bata sabgarta. Bata san tafiya ce ta kama sa zuwa Abuja kan aikinsa ba. Sakina duk da hidimar bikinta da ta mata yawa hakan bai sa ta fasa sake-saken yadda za ta taimaki Nana ta kwafatar da ita daga auren Auwal Wizi ba. shawara ɗaya ta yanke wanda take ganin shi ne mafita ta shirya zuwa gidan sunana ba tare da sanin momihin da ba a ƙofar gidan ta samu yaye zubairu kamar ko yaushe ta buƙaci ganinsa babu masu ya biyo bayanta ganin alamun naira a tare da ita a sauran gidan suka keɓe gefe ɗaya inda ba kowa zai gansu ba sai mai tsantsar sa ido Na zo ne na nemi alfarma a wurinka, ka janye zancen auren Nana da Awul Wisi. Kallon rainin hankali ya jefa mata ya ce, Duk duniya babu wanda ya sa a fasa auren nan, tunda abokina ya gani yana so babu bashi. Malama idan wannan ne ya kawo ki da Allah ki ware. Ya faɗa yana nuna mata hanyar fita, ta sauke numfashi ta saka hannu a jaka ta zaro bandar na dubu ɗaya ta ce ka janye zancen auren su, na mallaka maka wannan kun san in shaye-shaye da kuɗi yana ganin naira ya ce in dai wannan ne hadiya babu damuwa zan san yadda zan yi da shi kuɗin ta miƙa masa da faɗin na gode amma don allah kar na ji zancen ya canza ba ki da damuwa hajjaj ya faɗa cikin muryar yan caji kwance yake kan gadon ɗakinsa yana huce gajiyar da ya kwaso asibiti idan sai limshi ya yi zurfi cikin tunaninsa na koda yaushe rayuwar gidansu da fatan sauyi wata rana karar wayar sai ya fargar da shi cike da takaici ya jawo wayar da zumar kashewa sam ya manta ya saka silent a irin lokutan nan ina sawa silent ko ya kashe don ya samu hutu ganin sunan momi kan sikirin ya sa ya danna receipt cike da fatan ba jagula masa lissafi za ta yi ba ka zo yanzu ina neman ka shine abin da ta faɗa ta kashe wayar Ya rabbi ya furta yana miƙewa ya zira jallabiyarsa da ke sakale jikin hanga na wardrobe ya fito. Barka da dare momi ya faɗa yana zama ƙasan kafet. Yawwa ta amsa tana tura masa akwatin da ke gabanta. Kayan da za ka saka ne a biki an riga an ɗinka. ya amsa da to yayin da sabon mamakin halayyar mahaifiyarsa ya dabaibaye sa a ce hatta kayan da zai saka a bikin ba shi da zaɓi sai nata za ka iya tafiya ta katse masa tunani ba ta buƙaci ya buɗe ya gani ba ta ji ra'ayinsa sun masa ko saɓanin haka akwatin ya ja zuciyarsa da kwakwalwarsa cike da tunani birjik gefe ɗaya ya yi ma akwatin ma'ajiya a ɗakinsa ba tare da ya buɗe ya ga kayan da ke ciki ba a ganin sakanin kayan ba su da wani amfani sanin ko sun masa ko ba su masa ba dole ne ya saka saboda zaɓin mahaifiyarsa ne ba shi da ja ya yi zubairu ya sanar da mahaifinsu awwal wizi ya ce ya fasa auren nana yayinsa ba su amince ba Hakan sam bai yi wa Malam daɗi ba, ya so ya yadda ƙwallon mangwaro ya huta da guda a cewarsa. Sai yanzu yake da na sanin rashin rabuwa da ita a shekarun baya da suka shuɗe. Su inna Hajara ma san ba su ji daɗin hakan ba, sun so ta bar gidan. Gwaggo Asabe ta fi kowa baƙin cikin rashin faruwar hakan, ba ta da burin da ya wuce ta ga rayuwar Nana ta ta gayyara. Na na tamkar an gafarta mata zanubbanta jin awwal wizi ya janye daga zancen aurenta. Har sallah ta yi raka'a biyu ta yi godiya ga Allah yayin da ƙaunar na ta ku a zuciyarta. Sanin ita ce sanadi a zuciyarta tana jin ko rayuwarta ce za ta iya mallakawa anta sakina. Tana fatan Allah ya ba ta ikon saka mata da kwatankwacin alkhairin da ta daɗe tana mata. Baba gaskiya fa ba kyauta mun ba. Na sa rai da yarinyar nan a ce an fasa bani aurenta wannan ayyawa ne haba. Cewar awwal wizi yana busa tabar wiwi. Ka iya bakinka ba, mahaifin nawa ne bai kyauta maka ba. Cewar yayi zubairu shi ma yana busa tasa. Ni dai ka san yanzu yadda za a yi na more ta ko na yi ne. ko na yi ni ɗaya ne don gaskiya na ƙulla farai. Baka da damuwa wizi. Ko na kwana ɗaya ne za ka samu. Dariya ya yi irin ta ‘yan duniya yana huro hayaƙi har ta hanci. Biki yana ta matsowa kullum gidan Moma Hadiza cike yake da ƙawayenta masu hannu da shuni. sai ‘yan uwanta wanda zumuncinsu ba shi da ƙarfi sai dai abin hannunsu ya sa ta mayar da su tamkar wanda suka fito ciki ɗaya. Babu ‘yan uwanta na kusa ɗaya a ganin ta babu tsayar da za su tsinana mata. Ta ɓangaren Momu Hindu, ‘yan uwanta da namijinta da dama sun hallara gidan. Da su take shirye-shirye suna da rufin asirinsu daidai gwargwado. Duk da halin tana son abin duniya da son ma'amala da masu shi san ba ta wulakanta danginta da namijinta. Shi ma mijinta bai sakar mata fuskar da za ta raina masa ‘yan uwa ba, mutum ne shi tsayayye. Nana na kicin tana faman aiki tun zuwan ta gidan bata huta na minti biyar ba. Kasancewar yawan baƙin da suka ƙaru gidan ayyukan sun ƙaru. Atika na gefe tana faman mita da ƙorafin tagaji. Sakina ta shigo hannunta riƙe da leda. Sannunku da aiki, kuna ta fama, ta faɗa da sakin fuska. Nana tana murmushi ta ce, Yauwa, Anta Sakina. Don Allah invitation ɗin nan nake so ki kai min gidansa Kairat ba zan samu zuwa ba, mai gyaran jiki ta zo. Ta amsa da to tana karɓar ledar da kuɗin nafef hannunta Na gode, ta faɗa tana ficewa daga kicin ɗin. San ba ta son zuwa gidan su Kairat sanin irin kallon wulakancin da ƙasƙanci da take fuskanta. Amma ya za ta yi, ba ta taɓa iya cewa Sakina a'a. Hijabinta da ke ɗakin Atika ta ɗauko ta saka bayan ta wanke fuskarta. ta jima bakin titi ba, ta sa munafif da zai kai ta unguwar na'ibawa. hakanan ta tsinci kanta da son bude invitation ɗin. Ta ga sunan mijin Sakina. Aibi ɗin kansa abin kallo ne, ta yaba da tsarinsa. Ta buɗe ta ne ya tsaya kan sunan. Muhris Ibrahim Shanono. Sintar kanta ta yi da mummunar faɗuwar gaba yayin da ta kasa ɗauke idanta daga kan sunan. Ƙirjinta ke dokawa da ƙarfi tana jin rashin daɗi har ƙasar ranta. Me ke shirin faruwa da ni, mai yasa nake jin haka, mai zuciya ta ke shirin aikatawa. Nurfan, ke daga jin wannan sunan, kin san akwai harka. Matso matso ‘yar uwa, an ce matsalar ‘ya mace ta ‘ya mace ce. Albishirinki, Nurfan ya zo miki da abubuwa da dama kamar haka. Nurfan yana taimakawa mata wanda suke fama da matsalar sanyi wato infection. Sannan yana taimakawa matan da ni'imar su ta ɗauke gaba ɗaya. Mace ba ni'ima me mai gida zai yi da ita? Ai sai dai maneji. Yar uwa kin fi ƙarfin ai maneji da ke. To ki sha wannan magani mai suna Nurfan. Zai maido miki da martabarki a idanun oga. Macen da ta san kanta ba za ta bari a yi ba ita ba. Tabbas garin daɗi na nesa. Ko kin san Nurfan na maganin ciwon mara na al'ada? Wata za ki ga duk wata sai ta ziyarci asibiti saboda tsananin ciwon mara. To albishirinki, da izinin Allah ga maganin matsalarki. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa mai wari, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa, buɗewar gaba, da kuma bushewar gaba. rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure, ƙurajen gaba, kai da duk wasu matsalolin da ke addabar mata. Tabbas ‘yar uwa, idan har kina fama da waɗannan matsalolin, ba yanda za a ki iya gamsar da mai gidanki ta ɓangaren kwanciyar aure. Tabbas wannan maganin mai suna Nurfan yana wanke mara ya fitar miki da dukkan wani datti na cikin mahaifarki. Domin murfi uku kacal za ki sha, za ki ga yadda fitsarinki zai koma. za ki dinga ganin yadda kike fitsarar da datti da dukkan wani ƙazantar da suka cushe miki mara. Sannan take za ki ji wata irin ni'ima tana sauka a jikinki, za ki dinga jin yadda tsigar jikinki za ta dinga tashi na cewa tabbas ke ma yanzu kin cika mace. Ga masu matsalar rashin filin wato sha'awa, su ma duka suna iya amfani da wannan magani mai suna Nurfan. Wannan maganin mai suna Nurfan Naira dubu uku ne kacal. Sannan wannan maganin mai suna Nurfan ba a samunsa a kasuwa a wajenmu kaɗai ake iya samunsa. Sannan a jikin kowane maganinmu akwai sunan kamfaninmu na Mirabi Collection. Akwai kuma nambar abokiyar nishaɗi da za ka iya yin magana da ita kai tsaye idan kana neman ƙarin bayani akan maganin. Domin akwai masu yin ƙarya da sunan kayan kamfaninmu na Mirabi Collection. Idan kana so ka yi odar maganinmu kai tsaye, Ga hanyoyin da za ka bi domin yin odarka. Za ka tura kuɗin ne ta wannan account number wato 2176147813 Samira Abdullahi Muhammad Zenith Bank. Bayan ka tura kuɗin za ka tura mana shaidar biya da kuma sunan garin da kake da namban wayarka da kuma adres ɗinka. Za ka tura mana ne ta WhatsApp ɗinmu mu kan wannan nambar wato 090 31 81 shi ne sifili tara sifili uku ɗaya takwas ɗaya sifili shida biyu hudu don Allah wannan layin na WhatsApp ne kawai banda kira idan kuma kana neman wani ƙarin bayani ne za ka iya kiran manaja na ta nambar wayarsa kamar haka 091 24 27 1180 shi ne sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai ɗaya ɗaya takwas sifili sannan kuma idan ka kira ba da ni za ka yi magana kai tsaye ba har sai ka yi magana da manaja na sai ka gaya masa dukkan abin da kake bukata bayan ka tura kuɗinka ne za ka iya yin magana da ni kai tsaye sannan muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya da zarar ka yi oda mu zai zo ya same ka har inda kake. Ga mutanen Maiduguri kuma za su iya tuntuɓar ejent dina na Maiduguri kai tsaye domin za su iya samun magungunansu a nan Maidugurin. Za su iya tuntuɓar sa ta nambar wayarsa kamar haka. Sifili bakwai sifili uku biyu huɗu tara hudu tara tara tara. Ga mutanen Nasarawa lafiya kuma za ku iya tuntuɓar ejent ɗina akan nambar wayarsa kamar haka. Wato 081 60 36 87 55. Mun gode.